Titin ofishin hukumar kula da ƙaurar jama'a da ke unguwar Plateau ta birnin Yamai kenan a wannan litinin 20 ga watan Maris na 2023 inda ɗaruruwan 'yanci rani ke bayyana takaicinsu dangane da abin da suka kira fatali da halin kuncin rayuwar da suka tsanci kansu ciki. waɗannan mutane galibin su mata da yara na zaune ne cikin jiran zuwan ranar da za a mayar da su ƙasashensu na asali kamar yadda wannan 'yar saliyo ke bayani

My name is Shaka Kamara. I come from Libya. My nationality is a Sierra Leone. Ya ce sunana Shaka Kamara na fito ne daga Libya. Ni ɗan Sierra Leone. Muna so a mai da mu mu sun yi alkawali za su kai mu gida amma shiru yau watanni shida cif. Shi ma wani ɗan Najeriya da aka maido daga Libya shi da iyalinsa a makon jiya ya koka a game da yanayin da suke ciki a yau. Sunana Muhammad Abdallah ni ɗan Najeriya ne. Daga wani gari? Eh daga Kano muke. Eh, ga yara na guda shida mun zo daga Libya muke mun dawo nan ba abinci. Muna kwana a cikin sauro wallahi muna shan wahala ga ba kuɗi ga ba abinci ga yara suna ta kuka kaga wannan yarin yanzu an jima kaɗan ba abinci kuka da ta kun ba abin da nan bata ina muke so a taimaka a mayar mu gida mu daga baya muka zo amma da muka zo muka zo muka aka bayani aka cewa an yi rijista na farko sai an dawo rijista na biyu mu ma za a mayar da mu to kuma mun dawo gashi ba labari domin jin martanin IOM akan wannan al'amari mun leƙa ofishin hukumar sai dai 'yan bangar da ke gadin wurin sun hana mu shiga hasali ma ɗaya daga cikin waɗannan 'yan banga ya rukunkumi wani mai naɗar bidiyo na talabijin amfani da kokowa lamarin da ya sanadin ɓallewar wani ɓangare na kamarar ɗan jaridar jamhuriyar Nijar na matsayin wani sansanin da hukumar IOM ke girke dubban 'yanci ranar da ake maidowa gida akan hanyar su ta zuwa turai a kowace shekara. sai dai tsaikon da ake fuskanta kafin isar da su kasashensu na asali kan haddasa tayar da jijiyoyin wuya wani zubin ma har da kazamar tarzoma. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.